barkan da tasowa a wannan musulunci albarka da suna zaɓin imanin musu da ke kamfanin albarka wasu a wannan wata albarka na raba yau muna tara da wata wanda ake yi da a goma da wata ɗigar a dubu da ashirin da biyu muna tare da بن عبد الله الجوع وأن أعمال من أعلام الخير كما شيء وروي لنا مسألة الشافعي وكنت كنت من الجوع حتى السنة yan masu albarka a bayan gaisuwa da godiya ga Allah kuma sarki ina wani fatan alkai da irin wannan haduwa wannan guri mai albarka a wannan masallaci na imam muslim mai wannan abuwa abuwa tambare da muke tattauna abubuwa da suka shafi rayuwarmu daga mahangar addinin musulunci da yadda za mu bauta mahaifinsa tare da kuma yadda za mu rayuwa kare da Allah ɗauki ke su muna gode wa Allah ɗauki a wannan ni'ima da ya mana a tsayin na musulmai sha Allah kuma yadda mai gabatarwa ya ya bayani sha Allah yau na كان جواز رمضان هجر الله صلى الله عليه وسلم لذا مقصد الله في المدينة يونا لشكرة في رؤية بتجربة أن أربعين دقيقة وأن يزول ليلة بوم غرفنا كل من جاهزية المبيجة عند ديو رام سكتة ولا كان فوق أبو ليسر وقت بريم لذا مقصد الله jini na ɗashida ma'ana an hanyar wannan jini wanda yana cewa mutuwa ce a cikin musulunci don ma saboda wani wasu matsalar alƙur'ani da kuma in ka yi dole ciwon hakan bai mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi kuma Allah ya ba da wata dukkan rufe an suna tambayar game da halitta ko al'ada da mata ke da farko shi jinin da ke fitowa da cikin mace da ke jiya wadda ke cikin fito-fito da wuri da tattauna biyar wasu kana uku akwai jinin da ake cikin jinin al'ada jinin haila ke nan sannan akwai jinin nifa jinin dc ma'ana jinin da ya wuce da ta dalilin haihuwa sannan ya uku akwai jinin harba jinin ciwo wanda shi ba na yi rabu da ba na yi rabu waɗanda suna jina da suke da ake suke majini ya ɗabi'a suke da hukunce-hukunce ba da jinin rauni da aka yi ko kusa da jikin bulki ko na akini zuwa da ba shi wasu yi ɗabi'a wata na wani su da su suka wani suna da hukunce-hukunce a shari'a wanda iyaye mata ba su wadatuwa wadda su da ana bayani da su za a yi suna da mutum abin da ya sani ko a faɗi masa abin da bai sani ba ko kuma a kare kanta da masa abin da ya shi aka yi shi wani daidai da kuma hukunce-hukunce suke da alaƙa da haka saboda musamman Allah ɗauki zarfi a kan wani. Shi dai jinin al'ada sun ce shi ne jinin da yake fita da kansa daga gaban wacce ta isa ke daukar ci a al'adance ba na jini ne ba kuma ya ke ba lafiya ya ci da shi ba rashin lafiya ba Kuma ba ko ta ce ba sai wanda za ka iya ɗaukar ciki a al'adance ma'ana a ɗabi'a da aka ɗauki ciki mace akwai lokacin da ka ɗaukar ciki ko lokacin da za ka ɗauki ciki ba akwai lokacin da ba isa ba ko lokacin ta wuce to kenan idan sun yi mu wadda a al'adance ba ta isa ta ɗauki ciki ba to ba za a ce al'ada ba ba kuma idan wacce a al'adance ta wuce ɗaukar ciki to in daga jini ya zo wanda ba ba za a ce jinin al'ada ba to da shi ne za a kai al'adance mace za a kai ɗaukar ciki ko ba ta ɗauka ba to wannan babu wannan su ƙararrar alƙur'ani ko hadisin magana suna da sun da ya farko to irin wannan ƙa'ida a shari'a ana koma mu al'adar mutanen duniya damar shari'a da ta da su da abin da za a ba to al'adar ake kuma ma a gaya da ake yi wurin ba ku misali ana wanda su kiya kara mazaje su ce da siyanar su to amma sau nawa a ranar so ɗaya so bi so uku ko kuma ya kuma yalla a ke ce su yi abincin ne a jike ya bayar ko kuma ɗaya ke bayar da dafa to duk babu wani aya kowa ko cikin suna amma a al'adar mutane sun san yadda ake ce mu cewa idan mutum ne ya yi shari'a ya yi yadda ake al'ada yanzu mutane ma al'adar mu cewa su su mu sa faɗa ranar da yanzu duk mai gida zai bayar a ki kawo abin jirka da kawo su bane sannan kuma a jirka hadisi to shi da wani wanda su mutane al'adar su ma haka yi yake an ba su sanin mutane to haka jini al'adar yaushe kin ya fara zuwa mace ko ko yaushe mutum za ta ɗaukar ciki kuma ya za ta iya barin ɗaukar ciki dole yana koma ma al'adar mutane guri ne ya danganta mata sun sha bambam guri zuwa guri wani guraren guri ne mai sanyi wani guraren guri ne mai zafi wasu guraren yanayin mata suna da saurin girma ya danganta to amma duk da haka akwai cikin ruwa na malamin da waɗansu gurare da suka fito saboda an samu suna cewa mace za ta iya yin al'ada in ka ga jini kuma al'ada ta za ta iya ɗaukar jiki shi ne da ta shekara tara ko guraren da an samu mace a shekara tara ta iya yin al'ada to wane ne ya aka mace in shekara tara ta yi jini to wannan ba abin mamaki wanda za a yi zai zama ma gidan al'ada saboda mutum ciki a mai yan shekara tara za ta iya daukan ciki imamu shafi allah ya fitarsa yake cewa a ajalin nisa'i haizan nisa'u tihama fa inna hunna yaqibna bi tis'i sinin ورأيت جدة لها 21 سنة إمام الشافعي الله يجزاه yake cewa matan da suka kowane mata saurin yin al'ada matan tihama wani yanki ne da garuruwan um, ƙasa mai tsarki makka yankin ƙasashen larabawa ya ce matan wannan tihama ɗin gari sun fi kowace mata saurin yin al'ada ya ce domin suna yin al'ada a shekara tara a shekara tara na yin al'ada to wani ala shi za ga ma malamai mutuna cewa idan a shekara tara za a iya tambayar yarinya ko ta ga jini ko kuma ta jini ya zama wani al'ada sai ke cewa ga kaka kakanniya ma'ana mutum mai jika ya shekara 21 ta yi jika ni sun zai nan ta yi a ta kama daga shekara tara domin jinin al'ada da ya fito mace alama ce daga cikin alamomin balaga ta zama babban mace ita ma ta zama wanda shari'a ya hau wanda Allah ya cikin zai tambaye ta wajiban da ya daura da duk wani mai hankali kuma za a tambaye ta laifin da ke to kuma ke yi kila shekara ta sai a gada ta aka yi mata aure misali ta yi wa shekara goma za a yi ta mace ita ba ya mace الشكرة كرت زمان أنا كنقول الشكرة شاكرة حتى بس أول سنة الشكرة قوما تعي من سنة الشكرة الشكرة أشرين بتعيجي ما نبي شكرة كرت شكرة كرت أما شدي تبان شكرة شاكرة إنما شكرة بقى شكرة شاكرة wasu masu da sha biyu zuwa sama ba kada da sha uku zuwa sama su ta su a cikin wani bincike ya nuna cewa a tsakanin da mutane na namiji ba wani ke wuce shekara sha shi shida bai balaga to mata musamman guraren shekara sha ɗaya sha biyu a nan ƙasashenmu shekara sha ɗaya sha biyu sha uku suna iya fara al'adar to duk wata da ba sha ko sha to za a haife shi kamar yadda namiji kuma ya ba a namiji da ya ba mutum shekara sha biyar saboda an taɓa samun shi ma a tarihi don shekara sha biyar ya haihu amma shi a ƙarfe sha shida saboda sai na rasu da suna da suna ya tafa bai da abdullahi ɗan umar ya zuwa sun shi a cikin sojoji na da shekara sha hudu maza allah bai sa shi ba da shekara ta ɗaure ya ta shekara sha biyar aka sa shi wani suke ganin shekara sha biyar mutum zai iya balaga to dai wanda ba su shekara sha shida su zai iya ya haife an ta to ya haka suka ce shekara tara mace za ta iya al'ada su shafi za da ganin al'ada ba su ɗauka ba shi ma na ne na malamai su suna ganin shekara hamsin duk wajen shekara hamsin za su iya daina eh, ganin al'ada jari duk da a wasu na, ana samun mata yin shekara hamsin su yi al'ada kuma su haihu to amma sun san yi su ba su ce wanda mace shekara saba'in abin su tsarin jini ba jini al'ada ne so ma na wuri ana faɗin washe su ke ɗaya al'ada shi ne wanda za su ɗaya ɗaukin ciki a al'adance to aƙalla daga shekara tara har zuwa shekara hamsin a zarfani kuma za su ɗaya al'ada sọ̀rọ̀ shi wannan jini na al'ada da nake magana yana da launinsa yana da karasa annalar sura da suna ce alhaidu zamun yuhar shi al'ada jini ne da yuhar ko ya'ar yuhar ma'ana an san shi an san kalansa mata sun san kalansa ko kuma ya a yana da wari shi ne ya arifu ina ina shan ɗan shan da ake ko a su to ina da irin warinsa da kalansa baki ne ya sha da sauran jini sannan kuma yana da zafi ko ɗi wanda mata sun san irinsa idan mace masu sani ba tana iya tambayar ƙwararrun mata wasu suka sun goge da su faɗi mata yadda yake a sufarsa su wani abin da ya fi sufarsa kenan eh, mata suna tambayan waɗanda ba sani ba su nuna ko kuwa in ta gan a wajen ta tasan jinin al'ada ne sai ta koya mata yadda ke ta'amuli da shi ko mu'amalar shi ta hanyar sanin kalansa da yadda yanayin yadda yake fita da kuma yadda yake da irin zafinsu da irin su. to waɗansu ce rukunin shi wannan ginin al'adar shi ne idan ya fito daga dama jinin da ke hitowa daga mahaifa Allah ne cikin kimansa ake wanke mahaifa sai sai sai ya fito to wannan suna ganin sai ya fito daga farjin ciki zuwa farjin waje sannan za a yi la'akarin shi al'ada su kuma da wasu na ganin ko motsinsa mutum ya ji ya ji alamarsa motsinsa ko bai fito ba to ta yi al'ada ta misali sai mutu misali da mace ana sauran minti goma a sharuwa sai ta ji motsinsa amma bai fito ba sai bayan sharuwa ya fito da wannan azumin wannan ranar sai ta sake shi sai ta biya shi to amma da abin da ya fi shi ne sai in ya fito daga lokacin da jini ya fito daga waje zuwa eh, daga ciki zuwa waje to a lokacin ake la'akari da mace ta yi al'ada to mai mafi karancin al'ada sai ya yi kwana nawa za a ce mace ta yi al'ada ko awa nawa ko minti nawa to a mu na imamu na malik shi jinin al'ada na mace da ke fitowa bai da mafi karanci ko da duk akan ne yana lekowa ya koma ya yanke to mace ta yi al'ada in dai ya fito shi ke domin har ka samu daga cikin mata wacce za ta al'ada zai fito wata da safe da yamma ta ta samu ƙarfi ke wanka ta ci gaba da wani kuma ina kuna da irin su da waɗannan ilmomi da irin wannan sani na mata da suke kowace irin kala-kala ne mata a irin wannan da haka ana a mazabin ma'auna mali ko sun fitowa ya yi ya yi shi a ga alamun ɗarki ta wacce ta yi al'adar ma'ana bai da wasu ƙaranci a ce sai awa ɗaya ko awa biyu ko kwana ɗaya ko kwana biyu sannan aka yi aka yi al'ada ita wajen su malaman kamar a mazabar shafiya suna ganin sai an samu yini kalla kwana ɗaya na ce za a yi al'ada ba ma dai sun yi magana bai da mafi tsaranci ta jaruba ne na mata da mutanen guri da al'umma duk wacce eh, ta ga jinin da ya zo mutu kuma ta ga alamar na haila kuma ya zo to ya danganta inda yadda yake mata ko kwanaki ko awoyi ko makamancin haka sai ce aiki da abin da ya ta saba gani ko ce a kai amma dai abin abin da aka yi da cewa kotun kuɗaɗe ya fito ya yi da ta yi ta yi al'adu daga cikin abin da magabata suke kiranto a imawun nawayi allah ya kara masa ya ja shi ya ka zaka ne gani da ido da kuma bibiya cewa alƙari abu tsayi yake cewa wata mata ta ba shi labari wasu abubuwan na da ya shafi irin wa'annan abubuwan da mata daga mata ake samun ma ilimin lokaci shi yasa abin da ya shafi irin wannan ana karɓar shaidar ma mata ne a shari'a ko lokacin da ba ta suke ba da ilimin suke cewa ga yadda suke gari ga yadda suka ji koya ga yadda suka samu abu to daga nan malamin su ba su hukunci to wannan malamin ke cewa wata mata ta ba shi labari game da wata cewa daga yin gaila a duk shekara na yin da biyu ma'ana za su mata suna al'ada ne duk wata saboda hikima na Allah ko sun sanci da za ilimin damar da ya ɗan zazzaro su waɗannan abubuwa da kuma bincike na malamai eh, na hikima irin na Allah sun sarki da ke ya sanya wannan al'ada na mata to galibi wata wata ne da ko mace ma da ba ta al'ada akwai kuma wanda su ɗaya mata ke a shekara yake cewa to wannan mace ta ba shi labari cewa ɗan wata tana a shekara sau ɗaya ta yi haihu kuma sai da mai ne da shi da shi kuma suna da lafiyarta suna ɗaukar cikin wata yi, in ta kuma haihu sai ka yi kwana arba'in tana tana ɗagar jinin biyu ta ka gama to kuma wannan bisa yana kuma ma al'adar mutane ne mutanen ƙasa kaza ko yanki kaza za su fi shan matan su za su fi shan bamban da matan masu wurare a irin waɗannan abubuwan sannan kuma a ɗaiɗaikun mata kowace da yadda take samun kanta to abin da ake so mutum cikin uh, uwa ta gane shi ne in ta san wannan jini ne na al'ada jini ne na haila to in dai ya fito da shi ke na mace al'ada an fahimta an kuma ya ɗauki a da yaushe ta ga alamun ƙarfi za mu zo a san alamun ƙarfi Ku ta samu ƙarfi ta sai ta koma ta ci gaba da ibada to wannan kenan bai da mafi karanci to jinin al'ada yana da mafi yawanci a ce inda ya kwana kaza yana zuwa in ya wuce kwana kaza yanzu ba shi ba ne shi ma ko tattaunawa malamai a kan wannan musulun wasu daga cikin malamai sun ce bai da akari Inda jinin haila ne jinin haila ne ga shi an san alamominsa ko kwana nawa yi na zuwa sai rinda ga alama waɗansu ko malamai kamar a mazama mutum imamu na mali suna ganin bai wuce kwana sha biyar ma'ana jinin al'ada na mace a ce ya fito yana tuzuwa yana tuzuwa bai wuce kwana sha biyar in ya wuce kwana sha biyar da su suna ganin ba jinin al'ada ba da ya koma wani jini ko na ciwo to ana kula hali shi ma wannan da ta darba ne da ya danganta in dai wannan jinin akwai wannan alamar an ga alamar jinin haila ta shi in ba shi ne ba shi ne in ko shi ne to duka hukunce hukunce da za mu faɗi nan gaba na jinin al'ada to ya hau wannan abu in ko ba shi bane da alamomin sa nan sai da ɗauki hukuncin jini iska hala wanda za mu magana shi da nan gaba amma eh, malamai sun kasa mata kashi biyu ta fuskar yi mafi yawancin kwanci akwai almubtadi'a wanda ya wuce fara wannan shine jininta na farko Idan ita za ta iya jiran za ta iya kawo kwana sha biyar kila yana zuwa to duk shi ne jirin haila ne wata kwana sha biyar ba shi ne. ba ko kuma wanda ke sababbi ya ta saba ba na farko ba ne ta yi da yawa da ita kuma wanda tana da hukuncin al'ada ta yi saba an fahimta in kwana biyar ke wata kwana biyar in kwana shida ne ta kwana shida in kwana bakwai ne kwana bakwai in biyu da su uku ne su zaka su gina kan al'adar su to tun da mun jiya su a malikiya mafi yawancin kwanan kwanakin al'ada bai wuce kwana sha biyar da aka wuce ta fara al'ada a wannan na farko zai zai ya hawa wannan kwanaki. to amma wacce ita tana da kwanakin al'adu ta saba yana mata kwana biyar ɗin ko uku ko hudu ko shida to sai aka samu kuma wannan watan sai kwana shidan ta bai tsaya ba ya ci gaba wacce kwana ya ƙarfi ta saba bai tsaya ba ta ci gaba to akwai wani wani wasu ke cewa istizhar ma'ana ta ɗan jinkirta ta ba shi kwana uku ta ƙara kwana uku mutukar da ta ƙara kwana uku ba zai wuce kwana sha biyar ba ma'ana idan an ƙara yin sukari ƙasa da kwana sha biyu su sai ta za ta ƙara kwana uku ma'ana ta ba shi kwana uku a bisa aksar arufin ma'ana idan mace kura da al'ada ba ɗaya ba kwanakin al'adarsa ba ɗaya ba to mafi yawanci kwanaki ta saba yi idan ya zo da tsaya su ƙara kwana uku misali a cikin ta al'ada wani watan sai mata kwana uku wani watan kwana hudu wani kwana biyar haka ya saba mata to idan sai kwana uku bai tsaya ba ta saba yana to ya gashe kwana hudu to dama ta saba yana kwana to ya kuma sai kwana biyar bai tsaya ba saba ina kwana amma zai wuce haka amma a yau wani karin sai ya wuce suka ce uku a kan kwana biyar ɗin ma'ana mafi yawancin kwanakin bai mafi yawancin kwanakin a kan shiga uku idan bai tsaya to mun suke da irin wannan fatawa na cewa kara kwana uku gabace bin amma ka'ida da sauƙi rikewa shi ne jinin hanyar nan don mu yi kwa jini da sananne ko ya yana cikin warinsa to in dai jinin jinin al'ada ya shi ɗan suke hukunci da jinin al'ada ne ko da kwana nawa ya zo muci an fahimta to kwanakin da mace na al'ada duk wata wata idan mace na al'ada duk wata to gwargwadon yawan kwanakin al'adar ta to gwargwadon kuma yawan kwanaki ke da tsarki ke kenan idan suna al'adar da kwana uku to kenan suna tsarki na kwana ashirin da bakwai ke ko da shida idan suna al'adar da kwana biyar to tana tsarki tana tsarki na kwana ashirin da biyar ko ashirin da hudu an fahimta to amma mafi karancin kwanakin tsarki tun da an ce mafi yawancin kwanakin maida kwana sha biyar to mafi karancin kwanakin da cikin zai zama kwana nan nasu sha biyar shi ma an fahimta ma'ana idan mace da misali su ga ciki da fuskace ta yi jini na biyu da akalla sai an samu tsakanin jinin farko da na biyu a samu ɗarfi na akalla kwana sha biyar duk da wani suna cewa kwana goma ko takwas ma in an samu kwana takwas ko biyar ko goma sha biyar saɓani ne na malamai in da an samu tsakani to wata haila ne ke to idan muka fi fatawancin cewa mafi yawancin kwanaki na haila bai wuce kwana sha biyar to sai sauran abin da ya wuce kwana sha biyar shi ne mafi karancin kwanakin ƙarfi da aka samu mutum ce ta yi haila na biyu to sai an samu tsakanin hailar farko din da na biyu an samu da kwana sha biyar na kwanakin a aiki to shi na abin da muke so a fahimta a nan gudu ina fata ana fahimta sana kowace matsalar shin mace mai ciki tana yin haila to wani daga cikin gabiya mai eh, da aka sha farko a kan sai tattaunawa da tsananin na yau tsakanin malamai su da su tsakanin malamai da suke cewa mace na haila mai ciki da kuma malikitoci saboda suna ganin inda akwai ciki ciki ya shiga to shi kenan kuma eh, fitowar jini da suna haila ya kare da aka akwai tattaunawa tsakanin malamai da yau ba masu a magabar imamu na wani da mutane a nan suna ganin mace mai ciki za ta iya kaina saboda suna da madogara da asar da aka samu daga bayan allah magabata kamar umu na aisha ya tsara mata yadda matan da suna ta ke cewa game da mace mai ciki da ta ga jini sai ta ce ana ta da usala ta bar sallah ma'ana a wutar umu na aisha cewa mace mai ciki za ta iya yin za ta iya yin haka da cikin manyan malamai suka gabata irin su arlaisu bin sa'ad da irin su ibn shahadi da zuhuri malamin imamu na malik ne to da irin wani fitowar ga malaman su mazhabar imamu na malik suka dogara a kan cewa mace mai ciki za su iya yin al'ada waɗansu kuma suna ganin mace mai ciki ba su iya yin al'ada ba ah, abin ta gani na jini ba jinin al'ada ne ba ma abu mai sauƙin fahimta da shi ko da shi jinin al'ada na kishiyar ta ciki akwai ciki ba jinin al'ada in akwai al'ada ba ciki to wani shi ne gani, to amma kuma Allah mai sun gina yin abin da ya yi a cikin da ciki kuma ta al'ada kuma ana samu daga mata kuma shi da kuna sani ko kun sani ko kun taba ji ko kun taba samun experience kan haka kamar da abin fahimta shi ne shi da jikin nan na al'ada yana da alamominsa yana da kalarsa to duk da ya gaji da alamarsa da kalarsa wacce da ciki ko ba ciki to wannan jiki ne jinin al'ada da haka abu ne mai sauki mai yiwa mace mai ciki ta yi al'ada Matakan in ya tabbata alamominsa jinin da na al'ada kuma akwai yiwa ba za ka yi ba to ana samu idan an samu ku tana da hukuncin mace da mai al'adar in ta samu da wannan alamomi wanda da sun ba malamai da sun yi fikirma ta da cikin abbas abbas suke cewa game da faɗin allah ko sarki allah ya yi ma su kamar da kullum unsa a وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده wajen مقدار Allah da sarki ya san abin da duk wata mace ke ɗauke da shi na ciki namiji ne za ka haifa ko mace Allah ya sani mai tsawon rayuwa ne ko mai dagarar rayuwa Allah ya sani mai arziki ne ko mara arziki ya zai rayu da Allah ya sani komai ya sani sun lafiya sai kuma Allah ya yi cewa ma da su da amma Allah ta cikin ya ta abin da mahaifa ke tawaya take tauye ma'ana wata mace da su hannuwa sabon sabon wata sabon watannin haihuwa sabon wata kara za su iya haihuwa wa ma da kuma da su ya sa abin da mahaifa ke ƙaruwa sai ma'ana wata kuma wata kara da zo ta ƙara a kai har ma malamai suna da kokarin su wajen tattaunawa a mafi tsawon kwanakin ciki duk da ba maudu'in tattaunawa ba ne amma dai ana wasu ciki ya san wannan kuma ya mana ishara ke nan cewa masarar ya haihuwa kafin watannin haihuwa da kuma haihuwa cikin za ku fata yau ta watannin haihuwa ana wasu ciki ya san haka ku kulshin da mu biyu za ko mana gurin Allah yana da idanun yana da gurgurinsa yana da lokacin sa yana da yadda yake gudanuwa ba da ta abubuwa suke gudanuwa a gurin Allah ne to sai ce shi ma da muke sa wannan sai zalika aiki alham suka ce wannan ya ce ma ta shi alhamu ma ta zar sai ce ce ai hayya ne akan ciki ولا تكون بيوم في حبل إلا إذا كنت قادرا في حبلها ba ce zarki na ranar ɗaya ba lissaci ba ce ya ƙara kuka zarki a cikin ta ma'ana shi yana zartar mace mai ciki za su iya yin al'ada so duk wannan kuma da akwai sakon ko ita ma mace mai ciki ita ma za a iya ƙarin zarki sama na kwana biyu da ko hudu to amma kuma zai zuwa ya wuce da shi kwanke shi zaba yi al'adar sun zo al'adar masu su zaya mutu ita zama suna cikin da hari a wajen malamun malamiya wacce cikin da ya kai wata shida to al'adar su zai kai kwana ashirin wanda da su tafi suma kwana ashirin har wata ɗaya wanda cikin da ya kai wata uku kuma suka ce shi kuma da kwan sha biyar zai ga kwan sha biyar har sama da haka sabon abin da bai hannun gudun cewon a malisiya wasu ne ciki na ɗaya al'ada kuma al'adar da na iya zamuwa kamar al'adar ta kafin ba su ciki kuma zai iya zuwa ya karu a wuce haka to wani lokacin da su suna yin al'adar sai da yanke mata yana da rawa ta samu al'adar da ila kwana shi ne wannan mutum kawai sai ya kwana ɗaya ko kwana biyu kawai sai ya daina zuwa ta zauna haka da alamar ƙarfi na kwana ɗaya biyu sai kuma ya ƙara da yawa ta ƙara kwana ɗaya ko biyu sai kare shi da wata alama na ƙarfi don kuma sai kara dawowa sai kwanan ba na yana yi ke mata ba ka ke samun wannan da shi ne sai dai abin da ce ma yau su suna tafiye sai ta hada ma'ana su kara kwanakin jini ya rika zuwa har su samu adadin kwanakin su saba yi na al'ada a farkon wata ne mata kwanan biyu sai wata ya biyu ƙarshen wata ya biyu sai ta hada shi ne to da wasu bana shi suke yi da shi da sarari sarari wa sarari to amma kwanaki suke samu na alamar sarki tsakanin tsakanin lokacin da yake da lokacin da ya dawo na ga alamar sarki ba shi to a wajen a wajen su alamun malikiya ko wannan kwanaki mai ɗarki ce su za ta sama ta ɗabi a wani wani sama da wani suka duk kwanakin na yanzu amma kuma mutum ba mu na bari to wa na kwanakin kwanakin gidan hayyar a kwanakin ƙarfi domin abin da ke hana sallah da azumi da zuwa mutu shi ne al'ada to in akwai da shekarun ba ka alhukum ya zuwa ma a ne, wujudan wa hukuma wujudan da adam suka ce ah, dalili na irin wannan tafi hadawa kwanakin jini ne yake ta gawa suka ce wata mata ne ta suka ce suna zuban jini kare kora da zuma tana zuban jini a lokacin manzan ana suna da suna ta suka bai da salama ta take wa kwabarin kan bayan su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama لسه مو مهمة سنة اسمها ثم الآن لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تريدهن من الشهر كما لا يسمى يعني الذي أصابه معناه تتم الاستحالة آه، نظام جيني جيني نظام متى يدى قيمة كون يدى الأعلى وشين مهمة سنة اسمها تسمى متى يجيبوا كوانتين تسكيين kwanaki da garare na musamman al'ada a cikinsu a wata kafin wannan abu da same su fakatun fusara sai ki ba sallah a kadar da zai kan shi har gurgudan wannan ba da kuma kusa ba da sallah mace da misali kira zuban gini ba kuma ci gaban mace shi daga hanyar da wannan mana al'ada ba to amma kafin suna da kwanakin sabai na al'ada su a wata ta su kashe wannan dole ciwon zubar jini sami ta sai ka kwashi kwanukan da ta saba yi na al'ada sai karka barin sanda da azumi a wannan a nan kwanukan a wata sauran kwanukan su su gaba da ibada bai da kana ka dalika idan wannan kwanukan su wuce fasirtar su yi fasirtar su ke wanka sun ma fasirtar su yi يسوي مثلا سيد الضرب ذلك لنفسه لو انت باقي to abinda ya kawo wani magana shi maganar haɗa kwanakin haida a daga mai iska hada wani zamu magana kan ta mai zuwan jirin haida ita wasu ta samun kanta a zara ko da shi a ce. to a kuma jin da ake cewa jinin iska hada shi ne jirin ba na al'ada ba ne ba na kuma biki ba ne shi jini ne wanda yake na suna cewa damun fasu yunwa da ciwo da ke zuba mamaci to idan mace za ta iya bambance shi da jinin haila to shi ke sai da aiki da abin da ya bambanta a kai ko kuma idan jinin ya zo yana iya yana yana da bambanci tana iya gane jinin haila da jinin bibi ko kuma bai bambantuwa a abu ke da idan mace jinin zai ke bambanta mata da jinin haila da wanda ba shi mutu sai aiki da abin da yake bambanta mata cewa da ta jinin haila da shi ta tabbata shi ya daina to ta gama haila shi ne zuwa wanda ke kwarara jinin iska hada idan kuma ta ga eh, baya bambanta a gare ta to shi ne sai aiki da magana da muka wada abin kwanakin su saba kamar wani shi ne su kwarara mata sai ta ɗauko su sai ta amfani da adadin wa'annan kwanaki ce su da kwanakin hailarsa a wata sauran ko kwanakin na tsarki ne na istihala ne da aka shi jinin istihala da na jinin um, haila ya shi suna da bambancin hukunci shi jinin haila yana hana sallah shi kwan istihala ta ciwo baya hana sallah jinin haila yana hana azumi shi kwan jinin istihala baya hana azumi jinin haila na hada kwanciyar aure shi ko jinin biki baya a jirgin ta hana na ciwo baya hada ah, ah, baya hana kwanciyar aure sannan kuma suna da bambanci shi jirgin ta hana na ciwo ba baki ba ne jari shi ko baki ne sannan jirgin haila yana da irin ƙamshin da kowa yi za a cikin istihara yana da irin nashi bai da irin wannan sannan kuma cikin haiba yana da zafiya ko ɗin zafi shi kullum istihara ba haka kuma ana dai akwai bambanci wanda idan mace ba ta iya bambancewa ko ba ta iya gane ba ta samu kwararriya sai za ta iya bambance mutu to saboda lokaci bari mu zama mu magana a kan alamar tsarki zama su sai al'ada ya ɗauke su akwai alamar za ka gani ta gane cewa ta samu tsarki abubuwa da guda biyu kuma yadda malamai ke faɗi akwai na farko akwai abin da ake ce ma aljufu shi ne bushewar farji shine mace ta fitar da a ta ko abin da ke farzan da shi ɗan da ba wani alamar zuwa ko jini ko na abu to wani alamar ce ta ɗaukewar jinin al'ada sannan kuma akwai alamar ta cikin cikin cin al'asra ta da cikin alamun zarki ita karsa wani irin ruwa mai fari da ke hitowa daga gaba bayan gama haila ga wanda yake mahakadin wannan su ne alamun tsarki bushewan gaba a fidda ba a fidda auduga ko abin da ake tsirgala da shi ba wani alama na na jini ko ko makamancin haka alama ne na tsarki asusa kuma wani farin ruwa ne da ke biyo bayan gama ƙarfi malamai suna cewa wata sa da ganin asusa ɗin farin ruwa to portugal solution za a an so in jinkirta ta ga alamar wannan asar ɗin ta biyo zuwa ƙarshen daruri na sallah ma'ana misali da za a ce duk da azuhur ne ta ga bushewar gabanta to za ta iya jira daga nan na kafin an zuwa ma bayan na asar ko ta ga wannan farajiyar in ba ta gani sai ta sallah azuhur ɗinta ke za ta sallah zuwa ɗinta فيكون مسلم لعسل to a nan suka ce wanne ne yake nuna matuƙar samun ƙarfi shi wannan jifufin bushewar ko ko wannan fitowar wani ƙasar sai suka ce wanda ya fi kaiwa matuƙa shi ne tsafta ɗin ga wanda al'adarta tsafta yake fito mata wanda saba shan ƙarfin da, wannan farin wannan fito mata to ka jira shi ne fi kaiwa matuƙar alama na samun ƙarfi da ka ka jira ya fito har zuwa mutarin lokaci ma'ana zuwa mutan ƙarshen mutari kamar yadda ya wata misali eh, farkon azuwar ta ga alamar tsarki amma ba ta ga farin ruwa ya biya da ko ya zuwa da farin ruwa to za ta ciya jirgin ta yi sallah daga nan har zuwa ƙarshen muftarar ƙazu ma'ana har zuwa shigowar la'asar in ta ga in ka ga shi ke sun bata kashi sai ta sai ta yi wankan ta sallah ƙazu la'asar ta shi kuma ta da la'asar haka wannan ba ne sannan akwai sa ido ga haila to zakar za ga wasu wata sabon fito alfijir suna dubawa su ga sun yi ƙarfi misali suna haila haka kuma ko ko lokacin da za su za su kwanta bacci to wannan ba ba wani ta mace ba wani wani ta mace mai haila ba ma musabi wani ta rika bibiyar alamomin tsarki kafin kullo alfijir wacce ga ko za ta biya sallar isha'i da da magariba ma'ana misali cikin dare kafin fito alfijir kamar lokacin sahur mutum cikin al'ada ba wata ta maka ba ma tafi wani a ce ta wurin ta ta duba ko za ta ga alamar tsarki duk ce sallar magariba shi sha'in ba domin idan mace ta ga alamar tsarki wanda aka ba lissafa cikin wanka da na kistawarsa za a yi samun raka hudu alfitin da ya ba to za a iya sallar a zo a magariba da ishiyaki to ba a kallafa da ba ba a wajen samun ba ma mustaji wani a ce a ƙarshen dare wani kafin ta kwanta wani a ƙarshen dare ta tashi Wani zuwa ta ta ga alamun ɗarki a ba a wajen ta mata amma idan kawai haka nan sai ta ga da ta ga alamun ɗarki a cikin dare ko ƙarshe ƙarshen dare sai ta zuwa musari a fiji da suna fitowa ƙarfe biyar da minti biyar to sai ta samu sai ta ga alamun ɗarki a ƙarfe hudu da rabi to kun a kwasarar sauran da sun an minti da sun da biyar za ka iya sami da da ruwa da sarki har da sunna kuma ta iya samun a biyar aljihu da hito don ya rasa samun a biyar aljihu da hito a biyar kuma ana iya a biyar a shida ko bakwai to wannan a raka'a hudu a hudu za a iya sallah za a iya sinta a minti bakwai ko ba shi da za a iya rasa a hudu to in ya ba su iya rasa a hudu bayan mintikar da ya ɗauke ta wajen nun wanka za su iya rasa a hudu to rasa a uku ba. rasa a ɗaya lafi lokacin sha'i za ta har isha'i an ba su da za ta ba samu ba da isha'i to a wani lokacin da za a rasa wani lokacin in je ka ci ta ɗaya lafi ba ta yi a lokacin da ta kan ta ƙarfi ba ta zato wannan sannan ana yin tawa da salloli sai ta yi magariba da shaɗi amma in yi wanka a lissafi da zai ɗauke ta har ta yi wanka ta shirya da duk cikin samun rasa a ɗaya ko biyu ba ko uku to magariba kawai za a shaɗi kawai za ta yi magariba ta ta kuce ta shiga cikin al'adar an bai tsoron magana to haka ma da asuba shi ma suka ce abinda eh, yawan zama ko aka so ga mace da bibi da ƙarfi shi ne lokacin da su kwanta barci an bayan za na su kanta barci ta bata da yi wasu ƙarfi wasu musamman an gane ba wai shi dare shi tashi wanda duk wanda ka gabar da alamar sarki shi ne zai ta kwanciyar ka to haka kuma da wani kan mutum ban inda lokacin su haka ma a lokacin sallar asuba ba sallar fasu ba a cikin ta sai ta ta bishiyar ko ta wuri ko da tashi duka da ko ta samu ƙarfi sai nufi a zuwa inda lokacin da ta kwanta bacci ta duba ta ta ko shi ke da ta gashi da cikin dare ko dare kafin alhudu ta duba ta ko ta ta ko ta yi ta ce magarba ta ko ta yi azumi ba ba kan da ma wani a wasu ne saboda haka buluwi ne wuce iyaka ne a cikin addini ba ba shi da cikin karantarwar magabata suka ce wata ma ya ba ya wujuban wasa an cika fakar alamar kotun da nobu laifin ta haka ta altuttubi kusa sha'in wasu amla kama ya ce an ya wujuban wasa an cika fakar alamar kotun da kudu wata su ta kuma suka ce abin da kawai ya zama wajibi a kanta shi ne ta bibi alamar kirkirar su na cikin taruci za ka kwanta mutu sai tabbatar ba ta samu ƙarfi ko ba samu ƙarfi ba saboda ta sallar isha in kuma ta samu ƙarfi da ya ɗauki hajji amma ƙarshen dare an karanta a farkon dare ake ta kuma bayan ah, bayan fito alfijir da asuba to shi ma nan ma za ta iya bibiyar da za ƙarfi ta saboda ta ga ko ta samu ƙarfi da yi ta yi sallar asuba ne ta kuma ta zo da lokacin sallar കാരണം സുഖം അസുഖത്തിൽ നിശ്ചിത കിടക്കാൻ റിപ്പോർട്ടാൻ മത്സരിച്ച് അതിനകത്ത് അതും റിപ്പോർട്ടാൻ മത്സരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് a cikin sistem ɗin sabon guji akwai abubuwan da haida ke hana mun ba faɗo da a lokacin da muke lakcin nan amma bari mu karanto su kamar da malamai suka faɗi haida da hana ingancin sallah mai haila ba ta yi sallah ba ta yi azumi in ce azumin da ba azumin ba ne faɗi ce in ce kuma sallah ba kuma ba ta yi ba ta yi laifi amma ana biyan azumi idan mace ta sha azumi sha azumi saboda to bayan sallah da suka to ba su da wasu kwayoyi saboda ya ya hada ka haika saboda ya azumi to malawa ba su ce an hana ba amma ne in dai zai cutar da lafiyar da wani abu ne ɗabi'a idan mutum ya toshe shi yana su ne cutar da lafiyar in dai zai cutar da lafiyar mutum ne kuma ke da haka abin da ya bi shi ne mutum su gore rayuwar su fa'a ɗabi'a in an kada karɓar wannan wanda ka yi kaddara mutum ba ƙarfi an samu dawa a an fahimta kada a mutum sai an sha magani zai kai azumi da da haka manzana suna ne suke ce ma fatima su bai sai da aka wani haizatu farko ki idan an yi ta zo ku ba sallah ko idan ba wa kuma ba fa su ji jawo an ko sallah idan mai haila ba ta sallah sai ta ka tsirki ha ku ba ta yi sai ta ka ha kuma ba a yi saki a lokacin da masu ke haila bid'a ne idan mace na haila lokacin da halatta da suke a cikin haila ne sai ta a al'adar ta ta samu ƙarfi ne kuma taɓa ta ƙarfin ba sai su ke to amma kuma idan ya yi sukin ba ya yi amma kuma ya yi yanki gurin Allah Allah zai kama shi sai da cikin abin da ya haramta da mai haila shine jima'i kwanciyar aure alamun ne kwanciyar more da wasu muhayya in kuma an yi an saba matsala da shugabanci ba a wajen koyar yin mutum sai ya yi ya yi sadaka sannan kuma a Allah da hana ɗaukewar ma da shi wankan janaba idan mace na da haida ba mu kan cewa sai wankan janaba misali mace tana da janaba ta cikin ƙarfi sun kwace ƙwarar da mijin ta samu janaba ta yi kula da take wanka ko sai ɗan ta yi da zuwa wani shi wani su take wankan janaba wannan haile ta hana wannan wankan janaba da haka zai ne wankan kwalliya a je wanka a sha mutum a da duk ta samu ƙarfi na haila to sai ka zo ke wanka ɗaya da niyya ne wannan wankan ta ci sai zama niyyar ta niyyar wankan janaba ne ɗauki rawan haila an fahimta sai ya yi sannan a fasuwa kuma zama kuma da mali a su mai hada ba su shiga masallaci ta bari saboda suke cewa kwaye da sai da suka dogara da su waɗansu ingantattu waɗansu kuma ba ingantattu gaskiyar na fitar da suka dogara da su cewa na hadisin musalama, salama take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wannan masallaci sai ya kira shi ya kada so su sai ce inna al-masjid la yakunu bi hadin wa la masallaci baya halittar rabon sa da ko ga gidan sai ka wani hadisin umma a afiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam amara kullum an yi musallal muslimina a da A ranar idi karama sallah da babban sallah ba na zaɓi idi ba to wanda Allah ya ce a fito har da mata da aka idi su ma sa halarci addu'o'i ya halarta mata da idi to amma idan aka ce sai ce mata masu haila su nishanciri idi su kuma gefe ta su shigo gurin wani su ce dubu jami'a mutum zaida ba a shiga cikin a masallaci ba akwai yin hadisi ma aisha sun inganta shi ita kuma da suna da kuma ya zo ya samu gidajen wasu sahabbai a wajen masallaci ta wajen ya zo da biyu ta hanyar masu ku karkata da wasu gidajen daga fuskar masallaci

فإني لا أحل الموت في الحاكم ويظلم لو مبالا هذا السلام ما صلى يجب أن تحيلا في الجنة هذا الشيء هو قصة أقواني اليوم على من أقوى نسكي جنن مصومي هيلا عند بقاتي هذا الشيء صبع عند بيرونا لا تقلش لا سكين سكين ما صلى يجب صلى الله عليه وسلم هيلا باتي يجب تاجي littafi da ake zuwa masallaci a zauna a rubuci ibadan azumi a yi sallah karatun alkurani mai girma da mutum haila ba su ne har kuma ba ta yi kawa sun ɗakin allah mutum haila ba su za ta yi ɗakin allah ba sai ta samu ƙarfi sai na ganin ina da wasu rika a gabana da dai allah ya sa mun fara karfe goma zuwa wannan lokacin da za mu tattauna abubuwa sama da haka akwai maganar gilimbiki akwai waɗansu matsalolin suka da alaƙa da jinin al'ada na mata na waɗansu fice-fice da da yawa mun faɗe su a ciki yana ganin ya kamata matsaya a daidai wannan dogarin akwai ɗan tambayoyi haka sai amsa sai amsa tambayoyi saboda yana da wani program shi abin da na faɗi daidai Allah mu ɗauki sarki ya amfani da mu ya ba mu ladar ya karɓa mana ibadar mu abubuwan da na gaza mu faɗi muku ba Allah ya sanar da ku ya fahimtar da ku waɗannan abubuwan da muka faɗi eh, muna tsananin kishin su da bukatuwar su saboda al'amura ne na yau da kullum da iyayen mata suke da bukatar sanin hukunce-hukuncen su سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Bismillah. Sunnah. Fa'anta ya fi zuwa malamai suna magana a kan ita ah, cewa muna da mu muke yin alluran allura muna yi na ana ɗaukar ciki da za a magana ne a kan alluran ana ɗaukar ciki da mata ke yi kuma sai ya masu musu yanayin al'adarsu Zai ka zo da matsala ta canza musu yanayin al'adarsu da lokacin lokacinsu da yanayin da yake zuwa ina da na kaka shirya wani cikin tambaya ce na to kuma gashi an ce yana da kwanaki da makamantansu da wannan mun tambaya tana kunshe da abubuwa guda biyu na farko shi wannan alluran don hana ɗaukar ciki to me yasa za a yi me yasa ba a sa ɗauki ciki cikin sharri ne kowa da kowa na hannun na shi da mun cika duniya ko ina ganin da sharri ne da allah bai tsaro wani haka wani amma dai akwai yanayi na lura malamin suka fatawan ciwon mace sai ke tazarar haihuwa wannan kuma sai an sahaba sauran kwararren likita ko musulmi ne jin tsoron allah saboda wata maslaha ta lafiyarta ko lafiyar wani yaro da suke shayarwa ko maka irin wannan ko wani cutar da kare ta ya fatawan ta huta da haihuwa wannan da lura na yake zubi da wasu yi fatawa babu da yake a kan amma saboda wani abubuwa ta son ranmu da irin yadda muke fahimtar rayuwa cewa ba za su iya tarbiyyanta ba za ciyar da su ba ina wani ne duk da ne ɗan yau ne ba tunani wani ne wani mai tarbiyyar da ya san allah idan mutum ya mara yau su fi a allah ya ƙaro ta idan abu ne ya samu ya sallama ma allah zai zama alkhairi kan su ba daidai ba ne mutum ya sa wayan da ba su shi ne zai iya zai iya rike masa musulmi ba haka yake a musulmi abin da yake yana yin sabuwa ne da Allah ya sanya na rayuwa amma sakamako ya ba mu Allah so da yawan magana da yaran ma da suka zo a ƙarshen kuma su ne ma masu arzikin da albarka wanda aka so a hana zuwa da yawa ina da wani zo ruwa ne

sau sai ya tana abin Allah ya tana ana shi ne iko ne saboda jarabta ne su mutane da shi ni a imani na sani na da Allah allurar ta ba cikin ba da ba da kan ba ba da ɗan ba domin an ɗan kuma ɗauka ba a kuma ɗauka ba abin da wani ranar mutum ya zo ya samu magana su zai su ya ce shi na da bai su da yake kwanciya da ta amma bai kanta hannu ya ce ya rika mata azalo ya ce abin da zai mana don kuma zai yawa yi aika da cikin su da damar ta da kuma abin da Allah ya ce zo duniya ne baka ita bane kawai da mutum ya dawo da illa da da wani illa ma zo da zai zai amfani da duwannan fara dole yana da cikin shi cuta kun san dalili misali ne mai sauki shine shine ɗabi'a da ci karo da tabi'a da abu ne ke da ne su tabi'a kan an sai bulotu sun dole ya da matsala idan ana wani cikin yawan ɗabi'a da ba ganin mutum shafi numfashi wani an ci to kowa ya kushe mutum goma gari mutum na biyu amma yana da ɗauka kan hanyar ɗauka kan hanyar ruwa ne

an fahimta to za da mutum yana yi ta tsarkaki a su to kana cikin su kuma na matsala za ka don da wasu cikin alluran hana daukar ciki ko ta zaran waye don za wasu cikin matsala ko na rashin lafiya ko na rashin jin daɗi ko na wani cuta to amma da abin da shafi magana sun yi shi ne kan al'ada da al'ada na mata da haila Thank you. amma abin da shafi al'ada to al'ada da kuda dane in sun ga alamar jini na al'ada ga shi nan baki ga tsoninsa ga ɗinsa shi ne yake aiki mai al'ada ciki yanzu ya canza wasu kwanaki ya ƙara ko ya rage ko ya canza wasu farkon wata ko ƙarshe to dai jinin haila ne jinin haila ne ko mai sanadin da ya zo shi an ba shi bane ba shi bane to mu ji tambaya ta cikin akwai tambaya ta baki akwai tambaya ta baki ta kula wata mutum ya fi ta ita ta yi wata ok to tambayar ta tsari shan wani mutum ya fi matarsa ba ta gama idda ba zai iya tsara wata mata eh a a a idan isi ce ta hudu idan mutum da hudu sai ya fi ɗaya daga cikin saki rage saki na sunna saki ɗaya ko biyu wannan yana damar yin komenta to shi ma zai shi da amma ba irin na ba ko ba zai gama ba sai ta gama an bai fahimta saboda shi ba auren mata sama da hudu ba auren mata biyar wannan ta hudun na da ya saka ko ta marko ko ta hudun ne ko ta wa ta gawa ne da ya fi suna na abu da ya masu a hukunci in da za ka kuci idda ko ce idda za ka gaje shi sai ran ka ga idda ita yi da jini ne sai ɗarfi uku sai zai da shi a ƙaro wata auren wani auren idan ko mai da wata jini sai wata uku to sai zai zai sai zai ƙaro wani auren da wani shi ne a'a ikuwa zai rauni su ne masu hukumarci masu uku ne ko biyu ko ɗaya sai ya tafi ɗaya daga ciki za ka fi jari a gidansa sai na yi an fifita al'ada a kan shirka ta yi kuku ta sai tafiya ta kwaci bayanta ta shi kenan sai zai ƙaro wata auren wani auren kowa ne an gane wata shirar a ƙarin ta ɗakin ta ta yi gida ta zama mai ɗaki ko neman ɗaki kweli walijilia kutuhaji mafuta vitu hivi akili ni kukundu kukundu tazota alaikum salam eh eh eh

ragon suna ba shi ke mai ɗan halar halatta ba ko a yi ta ragon suna ko a yi ta wutar da ne na halatta wani kuma da mai suke cewa wajibi ya ta ragon wani kuma suna cewa suna ne da zargi don mutum da samun ba a sakin haihu saki da haihuwar da wani sati sun samu sai har sati da uku kuma mai samu shi ne wani rashin ba ya ta ragon suna ko yanka shi bai ba ne shi ke duk ɗaliban nashi don su ne wannan rago ko ya kuma ya a wani haƙi ne a kan shi Allah zai tambaya sannan kuma abin da kamar kuma kuwa ya karka shi wannan ragon ba haƙƙin mai jego ba ne ita haƙƙin mai jego dole ya kula da in lokacin ta hanyar lafiyar da abin da lafiyar da ke bukata in lafiyar da na bukatar sai ka ci sa sa ne to zai nemo kansa ta ci kaji ne zai nemo gwargwadon ikonsa gwargwadon samun an gane ko abin da ke bukatar lafiyarka da abincin da zai gina lafiyarka yaron sai gashi ne shi ko wani ragon da ake yanka na jan abin da kamar ragon da yi a ci a yi sadaka a yi kyauta da abin da ya sa mun mazaje ba mu damu ba ko mutum ta ce na ta ne da ɗan su zo sun soya ba dai su kaɗai ke cin yawo abin da ya ake sun shi ake yi za a ce ga na wani ake yi wa ga na mai jego ga ne mutu a kai mutu ga eh, ita matar za a tafi shi garin su ko su ɗaya ga kuma na su dama ma wani abin da ya yi shi sa ba wani an gane ko kuma ce ne ne ya su mata su ma wani al'ada ce amma wani kama ne abu amma da abu ne su gane kada ya zama ne da rigimar bai wata rago suna ba a inda da iko shi ne ya yi zuciya in kuma shi wani wani abu ne an eh? da da shi wani mutum ne ya je a wasu shi ya ce ta wakar da abu zai ko zai yi ya ce da ba ko sai take ta kwana in ba kan kan ya da shi da aka da kudi kada mu tafi ko ran ko da kudi ba ne ne a kare ko da ne da gaskiya abin da mutum zai mutu kada shi kashi kashi kashi akwai abin da za ki haƙuri ba sai ma kin magana akwai abin da za ki tuntun bayan da akwai wani da kuɗi akwai wanda zai faɗi masa da hikima da gaskiya akwai wanda ma ya fitar da ya fitar da ya fitar da Allah an gane ya yi ko na fito da mazajen sun fi karfin ko da suna da kashi uku amma da fitar da Allah kuma ya zaɓe su kina ne Allah ya sanya muku mafita in dai zaɓe su kuma su yi sai Allah ya sanya muku mafita irin yadda ya dace da ke amma Allah ya fito da ya da kawo su zai iyale ki ta cin wuya karshe da rabu ke kuma fito zarta saboda sai wani zama zarwa Allah sai ya fito na fito da shi amma suka haƙuri suka bar mu Allah wanda zai iya haƙuri ki haƙuri wanda zai iya biya ki yaji wanda zai kawo da kai ki kawo da kai wanda zai kuzuri ki kuzuri wanda ya fi ki bar mu Allah in kin zama ki tsara rayuwa ki ba ni shari'a yana da iyaye kina da iyaye iyayen su zauna su ga abin da ke masuna a yi maka da siya in bai gyara wata ne zai taɓa addini ko zai taɓa rayuwar yake da kuta da gurin Allah ko shi da da iyaye ga shari'a an gane ma tona na fitan nan za ba ji ba ya ce ba zai rabon suna ba shi kan shi sani ke ba shi gina ba ni da kwanci cikin wani guda ya ya dai ba ki a wani ce bukata da zai ki kan rabon suna kuma wannan na shi an gane ba ke ba da shi suna fito na fito sai an a ta bala'i duk bai tasiri ba fara sai mana a cikin Allah ka amfani da a mana addu'a sa ka samu cikin addu'a Allah don duka samu lafiya yankunan da ake ta kashe bayan Allah Allah ya tsaida sannan kuma Allah ya mana zaɓin shugabanni na gari ya taimake mu gyara ayyukan ba Allah saka da Allah ya bada lada da wannan kokari da ake san da ce mu kuma da muka ji wannan bayani Allah ba mu sai inda a aikin shi a kamar yadda na faɗa jiya na ce mai bukatar uriyoyin domin da ke ci gaba da bibiya yana ji yana cin wasu abubuwa domin abubuwan da aka faɗa zai yi wa zai yi a wannan lokacin aminci amma idan aka ajiye ana ɗan jiyo da gobe da gobe za a dinga tuna wancan wancan ba wanda ya zo ne samu a tura mana jiya kuma ga wani yau wanda ne kuma yana da matuƙar muhimmanci shi ma abu ne wanda ya shafi ku kuma abin da ya shafi yau da gobe da haka Allah da bukatar kullum a cikin kullum cikin cikin ilimi a kanta da haka da bukata a kai zuwa tura mata eh, sannan da Allah sai mu wani littafi ranar asabar karfe goma insha Allah za ji da wani limanin Allah ya rubutu shi ne wani gaba gabatarwa kuna ganin anan za mu za mu da wannan lakshakar ya barkar sai Allah ya kai subhanaka allahumma وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.